shine Profesa Ibrahim Makari a ma'auni na ilimi da kuma ladabi ga janibin Annabi sallallahu alaihi wa sallama muna gode ma Allah da ya mana baiwa da wannan babban bawan Allah masoyin manzon Allah mai ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa shine a Sheikh Profesa Ibrahim bin Sa'id Al-Makari wanda Allah ya mana arziki da shi a wannan ƙasa mu ta Najeriya wanda Allah ya mana arziki da shi a wannan gari namu na Kaduna, wanda daga cikin babban sha'awa da za ka gani tare da wannan bawan Allahn, bayan ilimi ɗumbin ilimi da Allah ya bashi, da kuma aiki da ilimin da soyayyan manzon Allah, Allah ya bashi shi ƙanƙan da kai, yana da ƙanƙan da kai, yana da tawazu'u, yana da girmamawa da na gaba da shi, kamar yadda ya koyo a wurin mahaifin nasa. Ah, Allah ya ƙara musu lafiya gabaki ɗaya. alhamdulillahi yan uwa a wannan daura ce da zamu tattauna kamar yadda muka saba a cikin wannan littafin da shi Maulana Professor Ibrahim Makari ya rubuta shine sha'iru rasulillahi Shairu shaikil islam min wujhati nazari adabiyya nazari min wanda a ciki ne sha'ir rasulillahi ilallazi tarahu fatakalu fatakalul habibal mustafa sha'ir rasulillahi al-ihda'u ilallazi tarahu fatakaluhul habibal mustafa Wannan kwanaki mun ta taƙaddama da wahabiyawa akan abin da wannan ibara ko jumla take nufi to alhamdulillahi Profesa Ibrahim Makari masoyin manzon Allah ne ya samo tarbiyya daga wurin mahaifinsa shine Ashak Sa'id Al-Makari wanda yana daga cikin ba mahaifin wannan bawan Allah yana daga cikin manya-manyan malamai na Zaria manya-manya wanda babu wani abu da ake gudanarwa na addini a Zaria face su ne gaba-gaba dan yanzu ko mun iliminka in za a naɗa ka a matsayin limami na Juma'a to baban Profesa Ibrahim Makari yana ɗaya daga cikin waɗanda su za su zo da kai su tantance ka shin kai malami ne ko ba malami ba ne sannan su ne za su yi maka jarrabawa kamun a baka limancin juma'a sannan ba ku manta ba akwai wani bawan Allah da ake kiran shi baban tunene shi ne ana kiran Sheikh Usman bin Abubakar bin Idris ah, wanda ake masa kinaya da baban tuni wannan baban tuni ne wanda za ku ji albanin Zaria yana zagi yana cewa wasu ‘yan iska ‘yan izala irin su baban tunene baban tunene banda abubakar gumi a cikin wahabiyawa a nan kaduna babu mai ilimin baban tunene amma saboda bai da ra'ayi irin na su albani sai ta zage shi to duk irin ilimi na baban tunene wanda wannan littafin ahkamu zakati wal infaqi fil amwali al qadimati wal hadisati shi wannan littafin to abin da zai baka mamaki duk irin ilimin da baban tunene yake da shi idan ya littafi wanda yake bayarwa ya duba mai in akwai kurakurai ya gyara mai shine baban Profesa Ibrahim Makani shi ke duba kurakuran littattafan baban tunani in ya gani kuma ya gyara masa saboda haka zan saka muku shi Profesa tukunna daga nan sai mu shiga cikin wannan littafi insha Allah rabbi ku kasance tare da mu yasa ran da wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah taimake ni da sadaka Allah sallallahu ya gan shi ga kai yadda kake da lafiya da karfin nan ka zo kana roƙo ya ce me kake da shi a duniya mu ji wannan magana me kake da shi a duniya ya ce ba ni da komai a duniya sai wani tufafi kari akan abin da yake da shi da wani dan kama a ce kwano manzo Allah sallallahu ya ce je ka kawo kamar dai a ce in kana da wani abu komai kankantansa addini bai yadda maka ka roƙa ba ba za ka zo da wayar ka ta android ake ce mata ko android ta dubu goma sha biyar ko ishirin ko talatin kuma kana roƙon naira dubu biyar saboda baka da lafiya za ka asibiti ko za ka cika kudin makaranta ba A addini bai sa ka cikin wanda ya halatta wa ka roƙa ba a wannan yanayi mu ji karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ka je ka kawo da ya je ya kawo sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mazaj me mazaj na dokta to ban san amfani da kalmar gwanjo amma mu yi amfani da kalmar da tafi wannan girma ya yi irin sayarwa na wa zai siya wanda ya fi zai fi ba da kuɗi mafi yawa ina fata an fahimta sai manzo Allah sallallahu alaihi ya bude gayanan to wa zai sai wannan wani ya ce dirhami ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wa zai ƙara ba sayar ba wani ya ce ya rasulullahi dirhami biyu manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to kawo an sayar maka dan ba a san shi ma a danne shi shi mai kayan ana so a siya da kima kar a yi istiglalin bukatar shi don yana cikin bukata ya daga kayan shi zai sayar a karyar a wulakantar a'a wa zai saya da kima aka siya da kima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam je ka siyo ruwan gatari ruwan gatari karfen kenan ko a Hausan zare ban sanar jalingo ba yaji aka je aka sayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to aje a samu itacen gacar aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa hannunsa mai albarka ya hada gatarin ya hada mashi gatari kenan ko ya ce to ka je kar in ganka hannun da kwana sha biyar aka ba shi kwanakin da ake so ya je ya aiki aka bashi scope kenan na lokaci ko ka je bayan an riga an gama sa albarka a ciki kuma abin da aka sana'anta da gudunsa daga kayansa na kanshi aka ce ka je kar in ganka har nan da kwana goma sha biyar ya tafi bai dawo ba sai da ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da riba mai yawa na itacen da ya je yana yi a daji yana zuwa yana sayarwa yana aje wani abu yana cin wani yana komawa daji yana itace yana zuwa yana sayarwa da yake kuma da izini ne baka sani amma dukkan mu muna da izini idan manzo Allah sallallahu alaihi ya izini irin wannan to duk al'ummar shi suna da irin wannan izinin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillahi ‘yan uwa wannan shi ne Professor Ibrahim Makari, wanda rayuwarsa gabaki ɗaya ta ƙare a abin da ya shafi a soyayyar manzon Allah da kuma ladabi a janibin Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda yake karanta hadisin kyautatawa ga sayyidina Rasulullahi da kuma zaburarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wani matashi kasancewar rashin lafiyayye Annabi baya son mutumin da zai zauna a zaune baya sana'a kuma yana da ƙarfi kuma ya zo yana roƙo akwai hadisi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala min ghairi fakrin fa ka'annama ya'kulu jamra duk wanda ya je yana roƙo yana maula in dai ba talaucin ya kai talauci ba to idan aka ɗauki abin da aka bashi ya ci kamar ya ci garwashin wuta ne ba a son mutum ya zama kallon ala maula ya zama mai takura ma al'umma mai yawan tambaya amma idan mutum ya kai hali na ba yadda za a yi wannan babu laifi إنما الصدقات للفقراء والمساكين والآملين عليها والمؤلفة alhamdulillah ah, idan ana jin mu sai a sa mana yes in ana ji ana ji yanzu ah, ana jin mu yanzu haka ana ji wani ɗan uwa ya ce babu sound ah, ana ji yanzu idan ana ji sai a sa mana yes ana ji to alhamdulillah alhamdulillah ah, mun ji yadda Maulana Farfesa Ibrahim Makari ya yi bayani akan wani matashi da ya zo fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da niyyar neman taimako ah, kuma gashi lafiyayye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya farkar da shi akan cewa ya tashi ya yi sana'a a kasancewar maula ga dukkan ɗan adam ba alkhairi ba ne matuƙar yana da abin da zai ci ba a son mutum ya tashi ya je yana roƙo yana maula akwai hadisi na manzala sallallahu da yake cewa man sa'ala min ghairi faqrin fa ka'annama ya'kulu al-jamra aw kama qala duk wanda ya roƙo ba tare da talaucin da ya kai masa dole sai ya roƙa ba aka ba shi ya ci to kamar yana cin garwashin wuta ne ba a son mutum da lafiyar shi ya tashi ya je yana maula yana roƙo manzala sallallahu yana cewa talabul halal faridatun ala kulli muslimin neman na kai neman halal wajibi ne kan kowane musulmi to lallai ilalla idan Profesa Ibrahim Makari yana faɗan annabi zaka ji wani irin ladabi a janibin annabi wanda ba kowa yake da irin wannan ladabin ba kusan zan ce maka Allah ya keɓance shi da ladabi a janibin annabi sallallahu alaihi wa alihi ah, wa sallama wannan Profesa Ibrahim Makari Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara mai lafiya alfarman shugaba jagaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga usulubin maganan Profesa Ibrahim Makari zaka hango ilimi a ciki daga usulubin maganan shi zaka hango ladabi a ciki kuma ladabinsa bai taƙaita zuwa ga annabi ba da sahabban annabi da iyalan gidan annabi ga dukkan wanda yake mu'amala da shi za ka ga ladabi a cikin mu'amalarsa Zaka ga kyautatawa a cikin mu'amalarsa laƙad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun ko uswatun hasana to Allah ya tabbatar da duka wa'innan abubuwa na alkhairai a wurin wannan bawan Allah Profesa Ibrahim Makari saboda haka muna ainihin roƙon Allah subhanahu Wata'ala ya tabbatar mai da lafiya muna roƙon Allah tabaraka Wata'ala ya ainihin ƙara masa ɗaukaka alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi Wasallama, To har yanzu ba za mu gushe ba a cikin littafin na Sha'irar Rasulillahi da muke ɗaukan waɗansu wurare a ciki mu bayanai akan abin da ya shafi soyayyar da shugaba a soyayyar da Maulana Shehu Ibrahim ya nuna ma shugaba ko janibin shugaba Sallallahu Alaihi Wasallam wanda Farfesa Ibrahim Makari ya rubuta. Idan mun ɗauki shafi na hamsin da takwas za mu ga inda ah, Maulana Professor Ibrahim Makari ya bayani akan ah, zuciyan wanda ya so annabi zuciyan wanda ya so manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce fa inna kulla qalbin yuhibbu sayyidana rasulallahi yace ce Professor Ibrahim Makari yace fa inna kulla qalbin lalle kowane zuciya nan inna tana daga cikin ‘yan uwan inna wa akhawatuha akwai inna anna ka'anna Allah. a ƙa'ida na ilimin nahawu idan kaga inna ta zo ana kiranta harfin taukidi wa nasbin harfin taukidi wa nasbin inda inna ta zo tana ƙarfafa maganan da zai biyo baya kuma harafin da zai zo gaba wajibi ne ya zama mansubi shi yasa ya zama kulla kuma kulla ɗin nan zai zama mudafin ne kalbin shi kuma zai zama mudafin ilai yuhibbu shi zai zama fi'ili mudari'i ne marfu'un bi dammatin zahir al alakirhi sayyida da shine maf'ulun bihi mansubun bil fatahatin zahira ala akirihi nunun ɗayan damirun ne damiri ne na nahanu damirin mm, damiri ne na menene nahanu yace liyadda fa inna kulla kalbin yuhibbu sayyidana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fattaka asaf min hazal waqi'i al masha'umi Profesa Ibrahim Makar ya ce fa inna kulla kalbin lallai kowane irin zuciya lallai kowane irin zuciya yuhibbu sayyidana da yake son annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ah, za ka samu zuciyar lalle zuciyar cikin san annabi sallam liyata fattaka za ka samu wannan zuciyar tana buɗewa ko tana rabawa an gane ku tana buɗewa ko tana rabawa asal tana raba ainihin wannan zuciyar da damuwa in hazal waƙi'i daga wannan abin da yake faruwa Allah masha’umi wanda yake na sha'umanci zuciyar da ta so annabi to takan raba zuciyar da dukkan wani damuwa na sha'umanci ko damuwa na ainihin kowane irin abu a duniya to wannan kalma liyatafattaka shi wannan liyatafattakan asalinsa a wurin malaman ilimi na sarfu daga fataka ne masdarin kalman shi ne tafattuƙan eh shine Shi ne eh, hmm? hmm? asalin masdarin menene masdarin kalmar hmm? shine tafattuƙun hmm? daga tafa'ulan aka samo asalin masdarin ne kalman abin da ya shafi asalin ilimi na Eh, sarfu eh, asluhu sulasi ne sulasi ne asalin kalman daga fataka ne sulasi ne sun mazida ta'u qabla fa'ihi sannan aka ƙara ta'un kamun fa'u wa du'ifat ainuhu sai aka yi ninninka ainin eh, daga nan fasara kumasiyan sai ya zama kumasi da ziyadatul harafaini ta'un wa ta'un saboda an ƙara ta'un da ta'u shi ya zama liyatafattaka amma asalin kalman a ƙa'ida na ilimi na na sarfu sulasi ne an gane ko yawwa sulasi ne sai a sulasi ne sai aka samu ya zama kumasi da ƙarin haruffa menene guda biyu tafattaka liyatafattaka saboda ya raba asad damuwa min hazal waƙi'i na daga wannan abin da ke afkuwa almasha'umi almash'umu almash'umi wanda yake mai shu'umanci sai professor sai sai professor yace fama baluka bi sultanil ashiqina to menene damuwarka da wanda aka ce shine sarki na masoya annabi Muhammadu fil janibil Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi sallama a janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine Maulana Sahibul Faida Shehu Ibrahim Allah ya kara masa yadda sai ya ce anna anna ya hada ulahu balo ta yaya zuciya za ta yi tattali can balo ka damuwarka nan kuma anna ya hada lahu balo ta yaya zuciya za ta yi mai tattali nan kuma balo abin da yake nufi shine zuciya Maulana Farfesa Ibrahim Makari idan kana bibiyan littattafansa za ka gane mutum ne wanda ya zurfi a cikin ilimi na arabiya, mutum ne wanda ya zurfi a ilimi na sarfu, mutum ne wanda ya zurfi a ilimi na balaga, mutum ne wanda ya zurfi a ilimi na ainihin mantiƙ. Yadda yake jera ibarar abin da yake rubuta a cikin littattafai a cikin littattafansa za ka gane wallahi azim ba irin malaman da muka saba samu a nan Najeriya Allah ya kawo mana Profesa Ibrahim makare ba za ka yi tunanin a'a ɗaya ne daga cikin malaman da muka samu wanda asalinsu ma larabawa ne daga ƙasar larabawa yadda yake saƙa ainihin fahimta da hikima na larabci a cikin littattafansa wanda wallahi ta takaf malaman wabiyawa na Najeriya da za ka ɗauko littattafansu ka ɗauko littattafan Profesa Ibrahim Makari ka haɗa zaka samu wallahi ba tsaransu ba ne ba sa'an su bane ya musu nisa a harkan ilimi an gane ko anna yahda ulahu balun ko yuhda'u ulahu balun ta yaya zuciya za ta yi tattali zuwa gare shi aw ya ɗibi lahu qarar ko kuma ya tabbatar mata da ainihin mazauni matabbaci ta yaya hmm? eh zuciyan kowane mumini, zuciyan kowane wanda yake son manzon sallallahu to yakan raba mai zuciyar da wani irin damuwa ne mai faruwa. To ballantana kuma fama baluka ballantana kuma ashiki ashiqina wanda yake shi ne sarkin masoya manzon Allah shi ne Shehu Ibrahim Tijjani Bil Muhammadi a ɓangaren manzon sallallahu Anna yahda Ulahu balu ta yaya zuciyarsa za ta yi masa tattalin abin da zai kusantar da shi ga manzon Allah aw ya ɗiba lahu qarar ko kuma ya tabbatar masa da matabbata shine kai abin da shi wannan sarkin masoya annabi yake bukata a rayuwarsa shine Maulana Shehu Ibrahim Inyas sai kawo baitin Maulana Shehu Ibrahim yake wata yamani ka sirtu mujamjiman alal barri wal ajwa arumu wisala wata yamani ya bautar da ni wannan kalmar ta tayyama ita ce farkon ne diwani da usuli za ka ji ibrahim yana cewa abal qalbu illa an yakuna mutayyaman halifa garamin bin nabiyyi muhayyama mutayyaman shine bawa a maida mutum bawa an gane ko watayyama ni hubbika soyayyaka ta maida ni bawa sirtu mujamjiman sai na zama ina gurnani idan ina magana ko ina yabo za ka ji gurnani na fitowa daga maƙogoro na kamar ina karatu inda gunna take ina fitar da gunna shi mujamjiman alal barri a ainihin saman tudu wal ajwa da kuma sasanni sararin samaniya in an ce al ajwa jam'i ne na aljawu jawu shi ne yanayi tagayyara jawu eh, dalal jawwu, yanayi ya daidaita to sai gani ina wani irin gurnani yi misala ina nufin saduwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zuciyan wanda yake son annabi ko da za ta kore mai damuwa a cikin abubuwa da suke shu'umai ta tabbatar mai da soyayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shine ah, Maulana Profesa Ibrahim Maƙari ya kawo cewa Shehu Ibrahim bai zauna a gida ba, ya fita domin ya tabbatar da addinin Musulunci. Ya ce fagadartu auɗani na bar ƙasana wa ahali na bar iyalaina wa usrati na bar dangina a jubul fala ina keta dazuzzuka lam ashku ban taɓa kai kuka ƙaddo ko sau ɗaya kalala gajiya ba. Barhama ya fita ya shiga duniya me ya kai shi duniyan nan? ba kasuwanci ya je ko harkar siyasa ba Barama ya fita ne isar da saƙon Allah saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kaulaka ɗauran Barhama ya ce wani lokaci a Kaulaha nake tafiya tallan addinin annabi zan shiga ƙauyuka awo biyofil kai wani lokaci ma a iyakot in na zo airport na ga mutumin da ba musulmi ba to sai na tallata mai annabi sai na tallata mai addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa maratan kai wani lokaci ma har ibarisa can faransa na tafi daral fasiki na garin fasikai kusala masu lalaci can na tafi na je na kai musu addinin musulunci bibal jika barhama ya ce har belgium ya je ya je belgium can kasan belgium me ya je yi nan ma nan ma ya je ya kai addinin musulunci ne ba ya je neman wani abu na duniya ba ne an gane ko yau summa yawman tajawulan sannan wani lokaci za ka gani ina ta zagayawa na tafi ƙahiratin can alƙahira misira kenan abiyu naka jamala ina nufin zan je wajen jamal abdul nasir shugaban ƙasan misira kenan a wannan lokaci bi bairota wani lokaci za ka same ni a ƙasar bairot can nake zuwa in isar da saƙon allah an hussina kai wani lokaci ma za ka same ni na nufa china bisharƙi can maɓullowar rana kadiman kadima rasuli ilayil arshi ba komai ya kai ni ba kawai in je in yi hidima ni mai hidima ne ga ainihin rasula illahil arshi ma'aikin ubangijin al'arshi shine annabi muhammadu wa ta'ala wanda ya riga ya ɗaukaka karashi har karashi karashi wani gari ne a pakistan shi har pakistan ya ji shine karashi ya ce biha a nan karashi kallabtu alama wadda ce, na bar ma'abota soyayya ta mutanen karashi da naje sun karɓe ni da soyayya sosai na bar su a wannan wurin umu nasaru dinan nabi lallai mutanen karashi umu su dinnan nasaru sun taimaka dinan nabi addinin annabi fi'ala ta wurin aiki eh, suna bin annabi sau da ƙafa alautul biharar zakirati barama yace ce wallahi na hau manya-manyan teku cikakku wa inna ni alautul qura kai na yi keri na je ƙauyuka wal muzini da saman girgije an gane ku? a wani nuskan kuma wal mudini na je birane na je ƙauyuka na hau saman ƙauyuka na hau saman birane balhal jibala na je saman duwar wasu ballan na saman duwar watsu barhama yake duk sai da na je me na je yi a romari dalbari ina neman yardar Allah wanda yake albari linusrati dinihi dan in taimaka wa addinin Allah dan in taimaka wa addinin Annabi Muhammadu wa ubriza lil jil jadidi al jil jadid samari matasa masu tasowa misala don in nuna musu in bayyana musu misalin nima masoyin manzon Allah ne ƙarnannuka masu zuwa a bayana in nuna musu misala misalin nima ma masoyin annabi hmm? da ihu barhama ya ce kun gani nan ni wani irin mutum ne mai rauni sha'ibun sha'ibun mai gauraye zunubi gaban Allah ina masu cewa a cikin diwani shi bara yana yaban kanshi kawai yaban kanshi yake to gaji a nan abin shi ya yake yi yana kaskantar da kanshi yana tawadu idan an ce sha'ibun shine mutumin da ke gauraye zunubi da mai dabin Allah ya ce to ni ne gauraye zunubi ne dabin Allah lalle ina yin zunubi in ji barhamu shine ma'anar sha'ibu an gane ko hmm? sai muta muta hammisun ni mai laifi ne ina jin kunyan aikata laifi ne ma'ana muta hammisun gabar hama yana furci da shi mai laifi ne yana kuma jin kunya san san da yake laifin amma an samu waɗansu makiya barhama makiya manzon Allah suna cewa Shehu Ibrahim ba shi da aiki sai bayyana kanshi a cikin ne sai ya ban kanshi to ga inda Shehu Ibrahim yake cewa shi mai laifi ne shi mai zunubi ne an gane ko liyan sura dinan ina yin haka ne na shiga waɗannan ƙauyuka liyan sura dinan saboda in ce maki addinin manzon Allah la yuridu kitalani ba yaƙi nake nufi ba hmm, ba yaƙi bane ba yaƙi ba ne liyan sirrin dan ya taimaki addini la yuridu qitala baya nufin yaƙi li annan nabiyal hashimi domin annabin nan ne ba Hashimin dangi magaza shi bai yaƙi ba annabi bai yaƙi ba wannan maganan abin da shehu yake nufi annabi bai yaƙi ba duk sanda kaji an ce annabi ya yi ya ƙoƙan nan da annabi aka ce ya yi ashirin da bakwai eh to hari ake kawo mai sai ya kare alma annabi haka kawai tashi ji ya yaƙi mutane annabi bai taɓa annabi bai yin yaƙi da yaƙi kowa ba sai dai in an kawo mai hari ko ana da shirin kawo mai hari sai ya tashi don kare kansa amma annabi bai taɓa tashi kawai hakan nan ya je yaƙi mutane ba da annan nabiyal hashimi da annan nabiyal hashimi addahara tsawon zamani ah, tsawon zamani magaza bai yaƙi ba bala ba haka ba sadda udwana annabi ya toshe zalunci zalunci ne ake so a yi mai a yi ma almajiransa a yi ma sabansa sai annabi zai toshe wa radda dalala sai ya mai da bata eh amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi yaƙi ba to bai mu na ƙarshe a cikin wannan littafi na sha'ir rasulullahi shi ne fa ya rabbi ya ubangiji na karriri karriri al'uyuna ka tabbatar min da sanyin idanuwa bi an ara ta yadda ta yadda in gani siwal haƙƙi ma'ana kar in ga wani in ba kai ba Allah ka tabbatar min da sanyin idanuwa na kar in ga wani ka kan daga komai sai gaskiya duk abin da zan gani ya zama gaskiya ne min zalkarna a wannan karni zala in dai wani gaskiya ne to ya bushe wa zala ya ƙara bushewa kar in gan shi ka tabbatar min da gaskiya ka tabbatar min da abin da ba gaskiya ba ya bushe kar in haɗu da shi wa ya luli wa'ul hashimi sannan ya ɗaukaka tuta ta mai bahashimin dangi hmm? tuta wa kada hawa liwal gayi kuma ya faɗi ya rissuna luwal gayi tuta ta zalunci wadda guya ne da zalunci wa ta'ala Allah ya ɗaukaka zai iya yin haka Allah ya mana haka alfarma da Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma a'a liwal hashimi wa ta'ala shi ya ɗaukaka saboda haka ɗan uwa nan zamu a wannan tsokaci da kuma bayani a cikin littafin maulana farfesa ibrahim makari allah da ƙara mai lafiya allah kuma ya saka mai alheri abubuwan alkhairi da yake muna gani allah tabbatar mana da su a kan ma'anar muhammadu sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waye wanda yake tambaya na gama ubanki dan ubanki No?